وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau uku ga watan goma watan shawwal daga hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da dari hudu da talatin da uku allah Ta baraka wa ta'ala muke roƙo ya yi mana muwafaƙa. duniya da lahira don tsarkin sunayensa za mu tashi na waƙidul imani eh? na waƙidul islam wal imani ko to ni na ya bambanta da naku saboda shi mai littafin bai damu da na ba ni dina na waƙidul iman iman Eh, ya nashi shi da ba an buga koya ce ne a wajen samu a samu a wajen a sai su mai goma sai imani masu kwance imani a ce naƙa gogewa yadda kasan za ka yi rubutu yau da gobe yau da gobe ka ga rubutun ya ɗauke gaba ɗaya to hakan wasu imani kan fita daga zuciyar mutum gaba daya da ransa masu warware imanin nan ko goge imanin kacaukar kamar dai yanzu a ce maka ka yi rubutu a kwamfuta ka gama baka daure ba baka kulle shi ba kwatsam a ɗauke wuta babu ɗan abun nan kuma rike wuta gaba ɗaya ya yi falau in ka dawo da shi za ka a komai sai dai ka sake sabon rubutu to haka wa'annan abubuwa da za a faɗi yin mutum ya aikata ɗaya daga cikin su imaninsa zai goge gaba ɗaya koma asali zero ba komai kamar yadda kaso mutum zai yi alwala bi ibara ukura kenan ko bi hausa ukura mutum zai yi alwala in ya yi rihi sai ya sake alwala idan ya yi wani abu daga cikin abin da ke karya alwala sai ya sake alwala a haka yadda akan warware alwala kan warware imanin mutum kan warware yuqsadu bi nawaqid al-iman ma yuzhibuhu ba'da dukhuli fi abunda ke tafiyar da imanin. bayan shiga cikin imanin din bayan imanin ya shiga cikinsa wa'annan masu warware imani na da yawa sai da irin wannan wurin a takaicen takaicewa aƙalla ga guda goma duk sauran an tuttura su ciki wa minha inkaru rububiyyati aw shay'un min khasa'isiha أو ادعاء شيء أو ادعاء شيء منها أو تصديق المدعي لذلك يقول تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون كارية ربوبية mun شاء rububiya littafi na aiki daga cikin aikace-aikacen Allah ko gaba ɗayansu gaba ɗaya ce halittawa rayawa kashewa ɗaukakawa saukewa mutum ya karyata wannan kawai a ce Allah ne ke yi mutum ya karyata tamkar dai a ce maka irin gurguzu wanda su su Allah ma dai babu ballanta ne mala'iku ballanta ne a ce an aiko wasu annabawa So duka kawai babu to wannan wanda duk yi haka ya zan kafiri ba imani tare da shi shakkar kafircin wa'annan wanda yake kokanto mutanen na a ce musu kahira shi ma kafiri ne au shay'un au shay'in kina rububiyya da au shay'in min khafa'isiha ko wani abu daga cikin bambance bambance aikata aikata rububiyya tunda rububiyya ai abu ne da yawa kashewa rayawa daukakawa a saukar da ruwa yin yi ta wani abu daga ciki mutum ya dauka ruwan sama da yake zuwa yanayi ke kawo shi waye ne ba Allah ya yanayin ba inda Allah bai halitta wa yanayin na ruwan ba ya za a yi ruwan A shi ruwan ba shi yake so yayin da yake so ba A awidda'i awidda'i shay'in tunda inkaru can ko kenan ya kare daga nan In inkaru rububiyyati don karatun wannan dole a bishi sannu sannu ba karatu ne da za mu yi mu gama aw shay min khasa'isiha aw ushe shay'in ko da awan wani abu Min ha daga rububiyya wasu aikace aikace na Allah mutum ce shi kamar mai da'awan ke ilimin sa shi ya ba kansa kudin sa shi ya ba kansa wutituhu ala ilmin indi an bani wannan abu don fasahar da nake da ita na iya zama da jama'a na iya hulɗa na iya kaza da'awan wannan ina kafitar da mutum ko da'awa kake ka samu jama'a Allah ne ya tarkato kansu ya kawo maka su kila da za a bi ɗaya ba da wani bai kaunanka ka amma saboda wannan da'awan yake son ka ko ka haɗa kai saboda haka Allah ya karkato da shi gare ka au tasdiqi au tasdiqul muddai ya zama sai mu ce abu na uku kenan ko lidhalika gaskata mai da'awan wannan tunda abun nan da nauyi ta rububiya ko abun ta ko ko da'awan wani abu na rububiya ko kuma gaskata mai da'awan rububiya wani wanda yi da'awan wani abu na rububiya mutum ya gaskata shi ce eh, gaskiya ne kokarin ka ya baka kuɗi ƙoƙarinka ya sa ka samu matsayi ƙoƙarinka ƙoƙarinka ya ƙulu ta'ala wa ƙalu su mushrikai kenan masu karyata tashin alkiyama kenan masu karyata ranar ƙarshe kowa ma zai shigo ƙarƙashin ko cikin wannan buhun mahiya rayuwan nan da alhayatu mahiya wannan rayuwa ba wata aba ce ba illa hayatu na duniya sai wannan rayuwa ta mu ta duniya Isa sukan ce kada ka bari zuwa gobe kiyama har ina jin daga dalibai ko daga wasu kasalallun malamai sai a ce wai malam naka na ga Allah to shi yana ba malamai shawara da nasiha kar ku yadda kuma a ba ku kudan taba daga nan duniya ya za ya ce malam na shi na wurin Allah kuma a ba ku kuta ba kaga wannan ilhadantar da ɗalibai ne mai da su kafirai saboda haka nan isa kake ganin yanzu ɗaliban ilimi irin na addini an koma duniya kawai kai ma ka bar banza ta wuce ka ya zan billahi saboda haka nan wannan rayuwa ba wata abata ba sai ta duniya na mutu wani haya nan za mu rayu nan za mu mutu ma yuhlikuna illa daharu ba abin da ke halaka mu sai zamani in ka tsufa wasu kayan aiki suka kwankwance daga jikinka sai ka mutu ba da za ka yi rayuwa ka ce ta kare amma ba wani Allah mai yin haka don haka kakka bari wai a cuce ka tsaya ka daddage kai ma a baka naka anan ba wata lahira cutar mutane dai ake to duk mai wannan ra'ayi ya tabbatar kafiri ne gaskata wannan ra'ayi kafirci ne wa ma lahum bidhalika min ilm su masu wannan da'awan fa wa ma lahum min ilmin bidhalika ba su da wani ilimi akan wannan kiran da suke ko a ce Allah ne ya faɗi ko wani menene in hum illa yazun su ba komai ne ba illa zato suke shi kenan lallai kam gurguzo yana daga cikin babban kafirci na wannan zamani da ake bada misali da shi tunda sun tsaya kai da fata ba Allah balle mala'iku balle wai wasu aljanu balle a ce maka akwai annabawa saboda haka na yi ce maka haka dai kuka ce wanda wannan gurguzancin in ma ba a yi shi kai tsaye ba dafinsa ya shiga al'umma da dama dafinsa don za ka iske mutane imani da layiran na magana ne idan ana neman duniya idan misali a ce maka an buɗe neman taimako za a tsayar da gwamna za a iya ba da sadaka miliyan ɗaya amma an ce za a gina masallaci zai ba da dubu ɗaya da mai imani da duniya shi wannan ya san za a samu sakayya a duniya shi ko wancan zato ne shi na ga abin nan ba tabbas duk ya dai ko asara zai ga dubu ɗaya ku ci gaba da amfani da shi bayan ya ba da dubu ɗaya ce a biya shi nan take ku fasa ni cikin du'a'i wannan Allah na kudin da shi dubu ɗaya ku gaya masa yi ƙara samun gidana ku gaya masa a ƙara min mukami a wurin aiki ku gaya masa ya ba ubana lafiya ku gaya masa ‘ya'yana ya ba su ilimi ku gaya masa ya ji kan da uwata duk a dubu ɗaya amma in za a zai da gwamna aka ce kawo sadaka to zai bada miliyan ɗaya don in gwamnan nan ya ci ana ga kwangila ɗaya biyu uku haka ya riga ya biya ashe imaninsu da duniya ne wancan maganar lahiran nan ba imani da ita ba za ka yi kaddimu na rigila wai akhiro na ukura ba sa shakka ci ga gidan nan ga filin nan ga makarantar nan ga masallacin nan zo ka yi in kana ga ce ake sai nuna ma ga irin yadda ake so ai ga irin yadda ake so ai har za ka yi irin sa bismillah zo ka yi da dama su ce ayin an ba cin yawa ke karya ne zo ka yi da kanka sai a nuna ma ga abin da muke so a yi ba abin da kake so ba to Allah ta'ala ya tsare mu wannan ƙura na wannan ridda idan riddan ma ba yi ta kai tsaye ba amma ƙurar da dafi ya riga ya shiga cikin zukatan mutane da dama imani da lahirar nan amurin ne yanzu mashkukun za ga mutane ya kaddimu na ritla mai akhiru na akhara yan wa'inda suka yi imani za ka da yan tsirari ne in eh, ka kwatanta da yawan jama'a mu je gaba mun bar wa mutane kowa ke sharhi wa kansa harun ne la sahila lahu na biyu al ya yaman musulunci wal istikbaru an ibadatillahi da yin girman kai daga bautan Allah wannan shi ma dai dafin ya shiga jama'a don za ka iske ko da misalin a ce maka irin wannan karatu da ake ko da wani babba dottijo ke yi daga cikin dottabai mai girma yake daga cikin masu girma wanda kila karatunsa sai da ya hawa jirgin sama in ka kalli masu sauraron karatun za ka iske mai miliyan goma na dirin ne ya zauna ya ji karatu illa man rahimahumallah sai yan tsira yaushe zai zo ya zauna cikin talaka wannan dikirai ɗinkin sallah wancan kila yan kuɗin kenan wancan illa man rahimahumallah ba a rasawa akwai su to amma ka kirga a ɗari da wuya ka samu ɗaya a mutum ɗari masu miliyan ɗari ɗari da wuya ka samu mutum ɗaya mai zama ki karatu ya zauna a ce akai goma sha ɗaya a nan alabashi daga nan da shi da matarsa ko da matan shi kila ma da mahaifiyarsa in ta ɗauro in mai ni'ima ce babba kila har da kakashi da kakansu ya gama ya kwashe su a bus ɗinsa ko a babban motarsa sun gida amrun shabihun bil mustahil illa man Allah. ba a akwai amma abin da muke nuna kankani ne kaɗan ne a ku ɗari ɗaya ya bi to me aka yi ba ku ba ku da kowa ku koma ku shiru kai don a ɗauko ɗaya a anguwa kaza ɗaya a anguwa kaza kuma haɗu ɗayan cikul wanda an ka tafi angon ku akwai angon da za ka wuce ba ko mutum ɗaya to me aka yi ba wata nasara da kuka kai. amma baya baya daga bautan Allah za ga bautan Allah baya baya ake baya baya ake in an ce maka buki ake an zo an zauna sai an tashi in an ce maka wani ne walima ake an zauna sai an tashi inda ta sharholiya ce amma wurin karatu illa man rahimahullah yanzu ka ga mutum ya fara genge ya yi kokari ma ya zo yanzu ba gashi ba mu nawa akalla mun kai nawa mun kai dari uku kai dari biyu ko ka duba mata sun kai rabi suna can wurin buki an tafi gaisuwa nan daga mai mata biyu sai mai uku sai masu hudu ta duk suna gida kusa ne ko kusan dukkan mu matan mu suna gida ana can an tara jama'a an tara masu yawon sallah kai bi isa hazal yawo akan su mustahabi an far abin da ke wajibi a can zaune a gida abu ana can ana hira da za ka je za ka tadda ai zumunci al zumunci al zumunci za ka ga ƙato ya ta barin jin gaida wance bayan tsakanin magarba da isa zai je gaida wance ina wani lafiya kala an yi sallah lafiya Allah da ya sa mana kaza Allah ne ya sa magana banza daga mutanen wofi saboda haka nan baya baya da addinin Allah qala ta'ala qala Allah ta'ala lan yastankifa al-masih an yakuna 'abdan lillah Isa alaihi salatu wassalam al-masih bai kyankyani bai ganin kyashin ya zama bawan Allah eh, bai ganin kyashi misali a cikin mutane akwai wanda ke ganin kyashin yace ya zama dalilinka sha'a na zo ne in saurare ka in ji abin da kake faɗi don in ƙara ji in ƙara ji akwai wanda zai ka ce maka gaya min amsa kaza na san amsa ba na san ƙara jin ka bakin ka saboda tsabar dubara <laughs> mutakabbi shi ni zan zama ɗalibin kan tambaye ka Allah ya sauƙaƙe kenan haka lisanul hali na san amsa na karanta karatu amma ina son ka sake bani amsa don in daɗa nutsuwa. to da a ce ana yin addini musulunci ba addini ba ne ba ana yin da kai sai ka kasa masa amsa to amsar da ka sani ba haka take ba amma muskilan addini yake irin wannan mutakabbiri sai ka bashi nan to annabi isa kansa alaihi salatu wasalam bai ganin kyashin a ce masa bawan Allah shi bawa ne babban sunansa da yake so a kira shi abdullah walal mala'ikatul muqarrabuna an yakunu kenan abidun lillah mala'iku na kusa manya-manyan nan ba sa ganin kyashin a ce musu bayin Allah eh hatta karu biyu da ainihin na kusan wanda suka dauke da al'arshi da wanda suka kewaye al'arshi gaba ɗaya su ma so suka ce musu bayin Allah don kai kadai banzar bazara ka gibatan Allah ne kai baka cuci Allah da komai ba baka cuci masu bautan Allah da komai ba baka rage Allah da komai ba kai ci tausayi kai za ka shiga bala'i kai za ka shiga masifa kai za ka shiga wahala duniya ka wa haka in Allah ya sallado karami daga cikin sa zai buwaye ka wa man yastankif an ibadati duk mutumin da ke ganin kyashin bautan Allah yake ganin baya baya da bautan Allah Wai wa yastakbir yayi girman kai fa sayahshuruhum ilayhi jami'a kun ga ya kenan Allah zai tattaro su gare shi gaba ɗaya mu ga yadda za a yi kana da wani wurin zuwa daban in ka mutu dole wurin Allah za har yanzu a hannun Allah kake kana cikin arzikin Allah in ma kana kasa wa in ma kana sama sama da kafan na Allah ne to Allah ya ce fa amma alladhina amanu wa amilus salihati wa'anda suka yi imani suka aikata ayyuka na gari aiki na gari shine wanda aka lura da abu biyu aka yi don Allah aka yi da manzon Allah ya nuna shine don Allah لأن العبادة مبنية على الأصلين الإخلاص لله ومتابعة الرسول saboda haka nan wannan shine aiki na gari mutum ya yi abun nan don Allah sannan ya yi yadda manzon Allah ya nuna fa yuwaffihim ujurahum nan Allah ta'ala zai saka masu ladan su ya cika shi cikakke wa yaziduhum kuma ma zai kakkara musu min fadli daga kyautarsa abunda suka yi gashi ga wata kyauta nan indihi wa amma alladhina tankafu amma kaga masu yin girman kai wastakbaru suka yi kyama masu ganin kyashi masu girman kai daga bautan Allah ayya fa yu'adhibuhum azaban alima Allah zai azabtar da su azaba mai wahala a'adana Allah wa jara wala yajiduna lahum min dunillahi waliya wala yajiduna lahum ba su samu wani mai taimako ba Allah ba wala nasiran ko wani mai agazawa ayata uku ayata uku kenan na taba da tafsiri ko na ɗaukar tafsiri ne mas'ala na uku mas'ala na farko wancan mas'ala na biyu ganin kyashin baya baya daga bautan Allah na uku ashirku fi ibadatillah yin shirka wurin bautan Allah ta'ala bi an yasrifa shay'an min al-ibada min al-ibadati li mutum ya sarrafa wani abu ya fiskantar da wani abu na bautansa ga wani Allah misali mutum ya yi sallah ba saboda Allah ba ya duba ya ga yi samun lokaci misalin shirka ta fi daɗi da ba da shirka da yaro yaro na ke sallah don baban shi ko ya ƙi zuwa masallaci ya san karon ba daɗi a gani kana da in ya fita ma sai ya gyara ma kamar ya yana kira ba kuma tafi masallaci fa kun ga lokacin sallah yayi eh Allah fa su jiya sai dan Allah sai da su ba su zama kahirai amma an banda ba za ka ba wannan kahiri ne mai sallah saboda baban shi kahiri ne matar da take ibada saboda mijinta kahira ce ba a ibada don miji ba a ibada don ainihin baba ana yi ne don Allah to sai dai wannan yaro ne amma dai ya kamata masu ba da tarbiyya iyaye a dinga jingina yaro da ubangiji a da ce za ka gamu da ni a za ka gamu da Allah Allah zai maka azaba Allah zai ladabtar da kai malamai in an tashi da dattar da yaro a dinga jingina shi ga Allah kada a dinga jingina abu ga zuwa ga malami in ka jingina shi da kanka sai dinga tsoron kai kadai za ka haɗu da ni a'a za ka haɗu da Allah ni abin da zan maka somin taɓe ne bawa ne daga cikin bayan Allah zan maka azaba daga nan a dan baka hannun Allah ya maka ta gaske tattawa ɗan somin taɓe ne don haka nan kaga kenan a shirka mutum ya sarrafa wani abu na bautansa baharun ne ساحل له lahu يتخذ yattakhidha وشفعاء wa من دون min dunillahi ko ya dauki wasu tsanuka ya dauki wasu ko ya dauki wasu dodanni ya dauki wasu itatuwa ya ɗauki wasu kaburbura ya dinga roƙonsu ya riƙe su ko ya tafi zawa fa'ida wasu fa ya da'uhum ya dinga roƙonsu aljanna roƙonsu su gafar roƙon na fara min dunillah wa yas'aluhum shafa'a yana mai roƙonsu ceto wa tawakkalu alaihi kulu ta wa yaqulu Allah ta'ala wa na min duniya. su mutane na suna bautan wanda ba Allah ba ma la yadurruhum wa la abubuwan da ba su cutar da su idan ba suka daina bautan ba za su amfane su ba in an yi bautan wa yaquluna suna masu cewa ha'ula ishi fa'a'una anjalla wa'annan ne masu ceton mu auren Allah su ɗauki wannan kurmi shine zai kare mu auren Allah wannan kurmi ina da kaza wancan ice yana da kaza wancan kabari yana da kaza wancan wancan kul ka faɗi musu ya rasulullahi atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fi samawati wala fil ardi ku ne za ku ba wa Allah labarin abinda da bai san shi ba a cikin sama da kafa shi Allah bai ce suna da amfani ba ku ce suna da amfani kun fi Allah sani ne a antum a'lamu wa millah subhana kai sarki tabbata wa Allah wa ta'ala amma yushrikun wa yaqulu Allah ta'ala lahu da'watul haq bauta ta gaskiya ta tabbata ga Allah wallazina yad'una min duni dunillahi wa'annan da ake bautawa da ba Allah ba la yastajibuna lahum bi shay'in ba su amsa masu da komai na roƙo da suke illa ka ba su da kafai misalin su sai kaman wanda ya mika hannunsa ilal ma'i zuwa ga ruwa li ya balu ga fa da ya zo bakin sa ba ma ko bi balighi ba zai zo bakin nasa ba wannan aya mu ne wa yan kauye muka fi gane wannan aya kuma ma kawai inda ake wahalarwa ka je ka samu rijiya mai gaban ashirin zurfinta in an yi haka haka sau ashirin ka zo babu guga ka leƙa cikin rigar nan ka tsinka yi ruwan gashi can ciki ba ku ranga da za ka bi ka shiga ka miƙa hannunka ciki za ka iya ɗaya shi da hannu ko rijiyar nan namu yanzu ka yi misali da bataccen misali wannan rijiya ya bata da zurfi kamar ka taɓo ruwa in ka je ka ka shekara kana kuka ruwan nan ba zai zo tafi ka ba yaya a ce maka rijiya ta kai mita talatin kafa ga ruwan ka hango shi ko mita arba'in ga ruwan ka hango shi ga hannunka ka miƙa ga kishi kamar ya kashe ka ka fada cikin ramuka ne ba za ka iya fitowa ba kila ma da wuya ka kai da rai in ma ka kai da rai kuma shi kenan ƙarshen da rijiyar a wata mutum bai zo wurin ba a wata akan yi wata kila ma daga shekara sai shekara mutane kan mutu ai kana kallon ruwan nan daga kafin mace ka mutu a bakin rijiya to kwacin ainihin mai roƙon wani Allah ka kama wani wali zai kai ka aljanna ko ka kama wani kabari zai kai ka aljanna ko ka rike wani shugaba shine zai kai ka aljanna kwatankwacin mutumin da zai je ne ka hannunsa na cikin rija yana ina ruwa wayyo Allah ke shi wayyo Allah ke shi kai kuka kai kuka ruwan nan ba zai zo ba mu yan ƙauye ne kadai za mu fi gane wannan aya wanda ya kullo kuma musamman inda ake wahala ruwa ba inda ruwan sa yake kusa da kusa ba kusa da baki tunda akwai rija da ake diba da hannu wayyo yaqul subhanahu wa ta'ala ma shirku hada abin wa ma du'aul kafirin bautan kafirai da suke wa dudanni bautan kafirai masu bautan kaburbura bai kasance komai bai lafi tara da sai wata sun saki hanya Allah don haka sun kama hanyar jahannama a adana Allah wa jarana tsakaninsu da shiga wuta mutuwa kai in suka mutu kai wuta za su je mai warware musulunci na hudu jahadu shay'in mimma asbatahu Allah ta'ala li nafsihi aw asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam wa kadhalika man yaj'alu وكذلك من يجعل لمخلوق شيئا من الصفات الخاصة بالله كعلم الله وأيضا إثبات شيء نفاه الله تعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم jadu shi karyata wani abu mimma asbatahu Allah ta'ala li nafsi wanda Allah ya tabbatar da shi wa kansa misalin Allah ya ce yana sama ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa sai mutum ya Allah baya kan al-arshi wanda dai wadannan magana ya rita a ce Allah baya kan al-arshi ka kawo imma ta'rifi wa imma ta'tili mutum ce Allah ya ce ana wa yabqa wajhu rabbika bil jalali wal ikram mutum ce Allah bai da fiska ba fiska ba ce ba ko a ce yadullahi fauka aiki hannun Allah a kan hana wasu ce ba haka ba ne ba Allah bai da hannu Bari ya yadahu hu wa ta sha'a ni'matahu quwwatahu mabsutatani wanda yi haka ya kafirta wannan Allah ne ya faɗi a littafinsa manzon Allah ya faɗi irin wa'annan maganganu a hadisansa addini musulunci ba wai ana mutum da zauna ce ya kamata ba ya ka ba tsarawa Allah ake za Allah shi kan tsara shi mutane gashi gashi gashi gashi yadu ga ma'aluma kai majahul su'alu an bid'a saboda haka nan karyata wani abu wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da shi wa kansa ko manzonsa annabi Muhammadu ya tabbatar da shi gare shi wa kadhalika man yaj'alu li makhluqin shay'a ai haka nan ridda ne yana warware imani wanda ya sa wani abu man yaj'alu shay'an li makhluqin me sanya wani abu ga halitta min as-sifati al-khassati billahi sifofi wanda suka ke bi Allah sai kira su yi halitta da su ka ilmin lahi kaman ilimin Allah mutum ce ya san gaibi wa aidan isbatu shay'in haka tabbatar da wani abu na fahu Allah Allah ya kore shi a gare shi mutum ya tabbatar da shi ga Allah annab sai wanda fahu anhu rasuluhu yaqulu ta'ala yaqulu Allah ta'ala muqatiban li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam qul huwa Allah ahad musu Allah shine Allah makarai kada ta ce la sharika lahu Allahu samad Allah kammalalle Allah abun nafi da bukatu لم يلد ولم يولد بيهاي بل لم يلد بيعايزيش بي ولم يولد بيهاي خبا لم يلد الله بيهاي خبا الله بيدنا الله هو بيعايزيش بي هو الأول والآخر ولم يقل له كفوا أحد با ونده إذا ما شيك الله ويقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى سنايم في كوسن تبتك الله Ka daga uku biya kulofin kishin, wazarurra zina, ku bari mutanen da yanki juna fiye a sama'a. Masu juyar da sunayen Allah Ta'ala. Sai juzauna, muka kanu ya caman yun. Za'a saka masu da'bin da suke aikatawa. Waya ku Lillahu Ta'ala. Allah na cewa wa rabbu samawatu wal'adu, muhallici, mamallakin, samai da kafa Wa ma abaina da abun da ke tsakanin fa'a buda. Babanta ta masa shi kadai. wastabir li ibadatihi ka cije kan dage akan bautansa ka yi haƙuri kan bin Allah ka yi haƙuri kan barin abin da Allah ya hana ka yi haƙuri kan bala'in da zai same kan ka kama Allah don mutumin da ya riƙe Allah sai an jarabci, da jarrabobi daban-daban don haka ka yi haƙuri akan bautansa kar a canza maka ra'ayi kar a nuna maka kuɗi kada a nuna maka ƙarfi kada a nuna ma kabilanci ka bar bautan Allah ci gaba da bautan Allah kai ke da nasara hal ta'lamu lahu samiy ko ka san akwai wani mai suna irin nashi babu duk wanda koi a gero ba su sawa kansa sunan Allah a ce mutum ya haife fa ya sa masa sunan Allah hawa ne mutum ai a kashe shi duk duniya a yi ittifaki akan a kashe shi a wurin kowane masu addini aka ce ga wani mu an haifi da an sa masa sunan Allahu to ko a kashe wannan dan ba zai je ko'ina ba to Allah ma ba zai bashi je ko'ina ba Allah ba shi da makamanci a gare shi bai da makamanci bai da ainihin abin da su mai suna irin nashi mai warware musulunci na biyar takzibur rasuli sallallahu alaihi wa sallama fi shay'in mimma ja'a bihi ƙaryata manzon Allah cikin wani abu daga abubuwan da ya zo da su annabi ya zo da abubuwa da yawa ya zo da tsarin akida ya zo da tsarin tarbiyya ya zo da tsarin kyawawan halaye ya zo da tsarin bauta ya zo da tsarin mu'amala dukkan rayuwar duniya ya zo da ita za a yi tunda dama rayuwar duniya abubuwa ne guda uku biyar din nan dukkan rayuwar duniya ba ta fita cikin kowanne ya zo da yadda za a yi su in mutum ya karyata ɗaya daga ciki ya kafirta wani abu wanda manzon Allah ya zo da shi ya karanta da shi mutum ya karyata ya zama kahiri يقول تعالى وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم idan sun karyata kama ma'ana wannan aya tana nuna annabi ya haƙuri kada ka damu da wulakanci da ake maka kada ka damu da cizgunawa da ake maka ba kai ne farko ba in ma sun karyata ka ai sun karyata waɗanda suka zo annaban da suka zo kafin su al'ummar da suke kafin su sun karyata Ja ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat annabawan sun can sun zo musu da hujjoji wato mu'jizozi duk abin da suka roƙa aka zo a tutse annabi in kai annabi ne imana ka ba sai yi abu su ji imani sai karo da abin da su karo da shi wanda zuburi sun zo musu da littattafai da sahuf takardu. wa bil kutubi sun zo da littattafai almunir masu haske masu hujjoji ثم أخذت الذين كفروا كان كام كهرة ثم ma وما هي من الظالمين ببعيد na kama kafiran na fa kai fa kana na kiriya kaga ainihin kyam ainihin gargadi na bai zama da kyau ba mutane da aka musu gargadi suka kide abun kan kwaɗai masu me fitar da mutum daga musulunci na shidda a itiqadu adami kamali hadayar rasul aw جهود ما أنزل الله من الحكم الشرعي عليه أو اعتقاد أن حكم غيره أحسن منه أو أتم أو أشمل لحاجة البشر أو اعتقاد مساواة حكم غير الله تعالى لحكم الله ورسوله أو اعتقاد جواز الحكم بغير ما أنزل الله تعالى وإن اعتقد أن حكم الله أفضل سويته rabin maka wuce magana da kyau dukkan wannan riga ne wani abubuwa a a duba su da kyau har mutum ya buru gida ya zo iji ya kamata hankalinsa da tunaninsa ya zama wana kudure rashin kammalan shiryan annabi muhammad da yake nan wata ya ɗauka wannan tsarin na musulunci ba cikakke ne ba ko ya ɗauka tsarin gurguzu ko tsarin demokuraɗiyya ya fi zama cikakke ya fi haɗa shimoli in ka yawa wasu magana a yi shari'a musulunci ya ce kafar da kashirai ai musulunci ya tana da yadda za a zauna da kashirai ba wani kahiri kashi kashin kafirai sai da musulunci ya tsara yadda za a zauna da su ba abin da babu a ciki mutum ce wai shari'ar musulunci ba kammala lafiya ba ko idin je a jikinsa ba ta cika ba wanda duk ike ji haka ko da kullum ana sallah da shi ko ina kiyamun laili ko ya je makka ko a can makka yake in dai ina ganin shari'an nan ta annabi ba cikakka ba ce ba tarbiyyar annabi ba ta cika ba sai an hada da ta aristo kafiri ne. ne ga wannan mas'ala ce ta dace ko ne ka ja mata kasan ma kada kana da shi i'tiqadu adami kamali hadayin rasul balle wanda ke ganin yau alkur'ani ba zai iya fitar da mu ba a halin da muka shiga ciki wanda duk yake ganin haka ko da bai gaya kuwa ba a zuci in dai ba ina yaƙan zuciyar bakahiri ne ɗaya fa kenan أو جهود ما أنزل الله من الحكم الشرعي عليه أو قرية Allah ya saukar na hukuncin shari'a a kansa abinda Allah ya saukar ainihin a kansa na hukuncin shari'a to ya karyata wata aya ko ya karyata wani hadisi daga cikin hadisai ba shi ne abinda aka saukarwa da annabi Muhammadu ba juhud ma anzalallahu ko sai ka wuce ka ce alaihi ƙaryata abin da Allah baraka wa ta'ala ya saukar akan annabi Muhammad min nal hukumi shar'i na hukunce hukuncen shari'a kaga ya bambanta da na baya mutumin da duk da ya ƙaryata wannan ya kafirta awwa itiqadu anna hukuma ghairihi ahsanu minhu ko mutum ya kudure ya yanke arafa hukuncin wani manzon Allah ya fi kyau daga hukuncin manzon Allah la Allah wa'inda suka karatu da nisa sun sani wanda suka karatu kusa kusa to sai sun kara tambayan wasu na kusa da su idan aka ce maka hukunci tsari akwai tsarin shari'ar musulunci tun daga farkon sa har ƙarshen sa bai kama da kowane tsari ba shi tsarin Allah daban yake akwai tsarin gurguzu ya bambanta da tsarin demokrasiyya akwai tsari na demokuraɗiyya akwai makarantun waje guda goma ne in ka cire na musulunci mutum ya ɗauka cikin makarantun nan wannan tsarin ya fi na musulunci kyau wanda duk da irin wannan gida kafirta don karatun ba wai yana yin karatun ne ba ko dole kowa karatun ya taɓo shi wanda suka karanta shari'o'in sun sani wanda ma da karatu baka yi kokari ka dage ka ci gaba da karatu shi isa Allah ya ji malam kullum abu ya je ya je ya kalli tiskokin jama'i ko karatu ko karatu mun muna dauka mun ga gama hadari mun gama karatu za fara ba muna dauka mun gama muktasa mun gama karatu akwai karance karance da dama kai karatun kai karatun har ka san kusan karatun ta fara ana magana wani abun ana magana karatu sai dai ka ji su kawai sai dai ran da sanin ka ya kai kai zaka ce owo a ce abin da ake ta magana da shi kenan kai tuntuni ka haddace abu baka san shi ba to haka saboda kana kudurewa ra hukuncin wani annabi ya fi kyau daga hukuncin annabi shi shumuli ko juz'i ko da matsala ɗaya ce tunda ainihin abin ko da matsala ɗaya ce ɗauke matsala kaza ta hukunci kaza ta fi kyau daga yadda musulunci yanke hukunci a kai mutum ya kayarta nawa kenan uku uku au atamu ko ya fi cika zai iya shiga cikin guda ɗaya ne ko kuma hukuncin wani annabi ya fi cika au ashmal ko ya fi haɗo kowa da kowa lai hajjatul bashar ya fi tattaro bukatun ɗan adam hukuncin annabi shi ya tattaro dukkan bukatun ɗan adam salihun likulli zamanin wa makan aw itiqadu musawati hukmi ghairi Allah ta'ala li hukmi Allah wa rasulih ko kuma kudurewar daidaituwar hukuncin Allah daidaituwar hukuncin Allah haka ah, جزاهم الله خير me mana ina nake aw itiqadu musawatu hukmi ghairillah ko kudurewan daidaituwar hukuncin wani Allah ta'ala li Lahi, wa rasuli ga hukuncin Allah da manzonsa ya zama su zama iri daya a ce duk ɗaya ne duk abin da aka yaya daidai hukunci duk hukunci ne me ake nema ne ba kama zaman lafiya ba to shi kenan duk hukuncin da kawo zaman lafiya shi kenan sun yi daidai awu kadu jawazil hukmi da ghairi ma an Allah ko mutum ya kudure halaccin hukunci ba eh, halaccin yin hukunci ba da abin da Allah ya sauka ba wa yana an na hukumar lahi afdal ko da ya yarda hukuncin Allah ya fi amma ya ce na wani Allah ma yi. wa'annan dukkan kira kowanne guda ɗaya shi da mutum daga cikin musulunci awo mu ce ya goge mutum kalmar imani imani ka kat ya fita daga cikin da'irar musulunci ya shiga da'irar kafirci ko da ku ina wasu ayyuka na bayyane na musulunci يقول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتهاكموا إلى التاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يذلهم ضلالا بعيدا baka gani بلى باريتون دكاغري إلى الذين ka أنهم آمنوا وجم yas'umuna أن amanu wajen ويسني nan زعموا أكثر kenan ba su yi imanin ba su suka ɗauka muminai suke bima ursila ilaika wa ma ursila min qablika yuriduna sai gashi suna nema suna shirye-shirye suna son an ya mu ila tsagote su kai shari'a su ba ga Allah ba zuwa ga wani Allah wa kada umaru an yakfuru bihi gashi an umarce su da su kafircewa wani Allah wa yuridu shaytan shaytan na so na burin an yuzillahum dalalan fa'ida. يا رب صدع الدين صفاتي دجحني الله ويقول الله تعالى فلا ربك لا يؤمنون نارا إيدا أبنجزنك يا محمد متانن بس إيماني با باصين إيماني إيماني صبريش تكبا حتى يحكموك فيما شجر بينهم سيسون كاما حكمتي جدو أبن دي قدانة تكانس ثم لا يجدون في أنفسهم حرج سنن بس فاموت داموا با daga hukuncin ka mimma qadaita daga abin da ka yanke musu wa yusallimu taslima sun ba da kai ba da kai wa yaqulu Allah ta'ala wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun duk waɗanda ba su hukunci da abin da Allah ya saukar ba waɗannan ne tsantsan kahirai sunan wannan kenan wannan shine mai warware imani na shidda wanda baharun ne la sahila lahu wannan zai baka an kaje kai nazari za ka ɗauka kenan kaza zai shigo ciki kenan za zai shigo ciki don mutum ya kafa kafa da imaninsa kada a waye gari mutum na amman yana musulmi a shi kafiri ne shi na bakwai adamu takfirin mushrikin rashin kafirtar da mushrikai subhanallah badalan a kafirtar da mushrikai sai a haɗa kai da su wanda bai kafirtar da mushrikai ba shi ma kafiri ne ittifaqan wuri malamai aw shakki fi kufrihim ko kokantan kafirci mushrikai sai ai su ma addini suke mun yi kansu cewa da a cewa wani addini addini sai musulunci kada shine addini sauran milal ne li'anna هذا شك فيما ma به الرسول rasul wannan kokanto ne cikin abunda annabi ya zo da shi قال الله تعالى وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به mushrikai suka ce mun kafircewa abin da aka haifo ku dashi? shi wa lafisakin la fi shakkin mimma tad'una na ilayhi murid wa inna la fi shakkin muna kokanto muribin mimma na daga abin kuke kiran mu gare shi na takwas daga abubuwan da ke goge imanin mutum ka kacau kace koma kafiri al istihza billah isgilanci wa Allah ka ce raina Allah raina Allah raina abin da Allah ya ce wanda duk ya raina Allah ya kafarta aw bil qur'anil karim ko raina alkur'ani mai girma mutum ya wulakanta alkur'ani har kila ya yi wasan kwaikwayo da littafin Allah ƙur'ani ɗungurungun ko wani abun da ƙur'anin ya zo da shi au biddi ko raina addini kila ba mamaki a ce maka ana rawa ne rawa ne sunna ne shi da ya tashi saboda ya yi shi tsagera ne ko mai hausa shi shaki ne sai ya samu igiya ya daura ce shi ma rauni ne ya cikin mutane ya zauna a gan shi kuma waɗanda suke gafalallo su dinga dariya shi ma rauni ne sai ya ɗauko igiya samu igiya sai kenan ya daura a cikin hulan shi to da shi dai ya san kasan wani shaki mai isgilanci ya raina wannan abun da annabin ya zo da shi ne saboda haka ya ɗauko igiya daura ko a ce namiji sai ɗauko niƙabi ya sa ya ɗauko hijabi ya sa shi ne amarya ko a'a haka kawai da wandon shi da komai da ɗauko niƙabi ya sa wanda wanda ita ba zai sa ni niƙabin ba saboda ainihin shi imanin sa matar da ta ce ba za ta sa ni niƙabin to lokacin za ka ga namiji ma ya ɗauko niƙabin ya sa saboda kawai don yi iskilanci wa hijabi wannan kam kamar da yadda suka ce baharu ne la sahila lahu la'alla Allah a littafi na biyu nan matsaloli kaf za su dawo za ku ji inin dogon bayanai a kansu sannan kafin nan lokacin ya kamata mutum ya bude karatunsa ko san wannan karatu ne na goron sallah abubuwan ne ma gani da dama kuma irin mu da yawa jahilai wanda ba mu yi karatu ba to tun da ba mu yi karatu ba mu yi karatun karatun ba mu yi rigyawa kun ga kenan a irin wannan da muke cikin hutu sai kamata mu zauna mu tantance mu kan mu fada idan manyan malamai ba su kira mu suka zauna da mu suka yi mu fada ba mu dauki littafin mu karanta yi isa littafin da za mu karanta mun ɗauki littafi na duniya wanda duniyar musulunci ta yarda da shi ta inda mu ba za mu ɗebo abin da kila kada mu za mu ebo wani abu sai mu duba littafi da duniyar musulunci ta ittifaki gare shi manyan malamai na duniya sun zauna sun karta da shi sannan za mu ce a zuwa aisha gora sallah mun daina daukan littafi wanda yake ba wanda zai zo daga duniya ba iskilanci da addini au bi ko iskilanci da lada ai akwai masu yi za ka iske wani yana wa zai ce haba ran da na samu matan aljanna kaza kaza kaza kyalkyale da dariya ya dinga batsa malu a wurin karatu batsa za ka ji ina yi a wurin karatu ce wai duk karatu ne tabbas akwai mata aljanna akwai samari a aljanna akwai akwai akwai a aljanna to amma sigan da ake faɗin magana sai ka ga ana faɗin ta da iskilanci wal iqab ko hukuma ce matar da da bata bi mijinta ba shi kenan wani kiri zai same ta a lahira dinga tika mata doka sai a kece da dariya wannan istihza'i ne aw nahwi zalika ko makamancin wannan aw al istihza bin rasul sallallahu alaihi wasallam ko raina annabi raina annabi ko wani daga cikin annabawa aw bi ahadin min al anbiya ko wani daga cikin annabawa wanda duk iraina annabi Muhammad ya kafirta ko ya raina wani annabi daga cikin annabawan Allah ya kafirta sawa'un akana zalika mazaha shin da ba ne ko da wafa au jiddan ko da gaske yake يقول تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب إن أقول تنبيه دعك ما أنت تعلوك كان تفسيري ويهر وعسان كوي كوي سوك شريع سنجد نيني ده حديث أمم نزون جبريل إن تنبيه النبي ما هو الإسلام وما هو الإيمان وما هو الإحسان ما هو الساعة أخبرني عن أماراتها wai da wasa a tsaye maka mutum na zaune yana kuka yana kuka ya karantar da kai maganan manzon Allah ba ka gane ba sai ran da ya zo da dariya ya zai karanta daga shi ne za ka gane in dai baka ji maganan mai kuka ba ba na jin za ka bi maganan mai dariya wanda ka san dan iska ne har a ce kai ba za ka iya gane ba sai an maka wasan kwaikwayo sai an maka dariya a bisa an saboda haka nan amma sun ce za su kawo daga sun yi shiru da za su zai ma mutane gaddama wannan ce babu komai kaza kaza ka wance oh ko shi sai ka zo ka samu gani sai mu nuna ma kuskuren akwai don ko ba mu ga kuskuren ba tunda mu ba Allah ne ba mun ba muke halatta ba muke haramta mu ce je kada abun ka yayi amma haka kawai yanzu a ce maka ga yadda kai ga yadda kai in junin ka ka dauke ga yadda kai ga yadda kai wata ran zaka shiga inda ba ka fita ba har za ka yi hukunci ga abu in ka san shi sai ka wuce hukunci akai in ba ka san shi ba a kawo maka ka gani in ka gani ba ka gane ba ka ce nan ban sani ba ne ban ce ai ba ban ce ka ai ba saboda ba ni da dalili a gaban Allah da zan je in ce ya halatta ba ni da dalili a gaban Allah da zan je in tsaya in ce wannan abun haram ne ko wani abu halal ne to tunda ku ban da dalili me wa ba sani ba ku <coughs> ba sani ba ku je ku nemi inda wanda ya sani ga ku amma abun da ban gan shi ba ko da na ba da amsa mamaya ta haka yi akan mamaye ka wani lokaci da ainihin a yi mashin fiɗa a yi mashin fiɗa ba a yi shaha ba ƙwaƙwalwar ka ta tafi wani wuri ka ba da asa sarara daga baya inda za a dawo da kasu za a dawo ka dawo kana nadama ka abin da ka faɗi tun da baka gani ba in dai abu ne ka gan shi in ana iya taɓa shi ka taɓa shi tukun wala in taho in ka tambaye su la yaqulunna za ka ji sun ce innama kunna nakhudu wa nal'ab eh wasa muke muna tattaunawa ne muna ainihin eh, wasa kun abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un zu don Allah da Allah da manzonsa da dokokinsa da manzonsa kuke yin wasa da la ta zuru kada kafartum ba da imani ba ku da wani uzuri kun kafirta bayan imaninku wannan a fili yake shi ma dai baharun ne la sahila lahu in an juya an juya sai dai mutum yi kokarin fita na tara muzaharatul da. wa mu'awanatuhum alal muslimi taimakon mushrikai akan musulmai ko agazawa arna akan musulmai yaqulu Allah ta'ala wa man yatawallahum minkum fa innahum minhum duk wanda ya jibince su daga cikin ku duk wanda ya taimake su daga cikin ku to yana cikin su ne dama ba cikin ku yake ba inna allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin Allah bai shiryar da azzalumai na goma daga cikin abubuwan da ke goge imanin i'tiqadu annahu yasau ahadul khuruj an hadai muhammadin sallallahu alaihi wasallam kudurin annahu yasau ahad yana wadatan wani ma'ana yana halatta ga wani al-khuruja annahu yasa'u al-khuruj eh, yasa'u ahadin al ainin fita daga karantarwar manzon Allah yana halatta ga wani akwai wanda yake da dama ya fita daga shari'ar manzon Allah ko mu dauki magana kai yasa'u ahadun yana halatta ga wani akwai dama ga wani al ya fita an hada ya muhammadi za ku ji magana ne ba ta da daɗi ma'ana mutum zai iya rayuwa ba a ƙarƙashin karantarwar manzon Allah ba kuma ke shiga aljanna kuma ina musulmi wala yajibu alaihi ittiba'uhu ba dole ne ya bi manzon Allah ba duk wanda ke da wannan aqida zai iya zuwa aljanna ko ba ta hannun Annabi Muhammadu ba wannan kahiri ne yaqulu ta'ala wa man yattabi ghayr islam ai duk mutumin da ya bi ba musulunci ba wa man yattabi dinan kenan ghayr islam zai kice wani ne zai riga ne duk wanda ya bi wani addini ba musulunci ba falan yuqbala minhu Allah bai karba daga gare shi wa fil akhirati min al-khasirin zai zama tababu a lahira nan wannan misalin wannan kila zai dan bada wahalan ganewa a ce ya halatta ga wani ya fita daga karantarwa annabi Muhammad musamman irin sufaye akwai kungiyoyi da dama da suke da irin wannan aƙidan ba sai mutum ya bi annabi ba akwai waliyin da zai iya tsaga ma hanya ya kai ka ga Allah lahiya lahiya ba sai ta annabi Muhammad ba kuma ina da'awa shi musulmi ne sufaye sun kasu kashi biyu akwai sufaye na kirki tabbas sun yi wa musulunci aiki sun ji gwagwarmaya a afirka sun tabbatar da addini daga andalus zuwa afirka irin su da har zuwa daga yaso iraki irin su abdulkadir irin su manya-manyan bayan allah sun yi musulunci aiki fiye da da ba ka tsammani amma akwai maɓannata wanda sun yi ta'adi ala sabili misali ku duba abin da wanda yake da tufutar siriya da kaunan na kuɗa shafi 93 tuhfatu suniyya na dokta tahiru mai gari rahimahullahu wanda ya yi rubutu a kan sofanci kun da dama shi sofanci a galabiyar mu duka 'ya'yan sofaye ne wasu musu sun taso sun yi sun su kai kashe suka bari wasu musu sun taɓa kaɗan suka baro wasu su iyayensu ne dukkan mu iyayenmu ne abin yana damun ma wanda suka yi ba muna faɗin abin da suka yi ne ba don a raina su muna faɗin abin da suka yi ne don a guje su a guje abin da suka aikata kila su Allah ya gafarta musu in ba su sani ba in ku suna sani suka kirkira su je su samu abin da za su same shi in ka duba a tofata saniya za mu karanta ɗan kaɗan sai dai kalmomin da ake amfani da su gaskiya kalmomi ne irin na shari'a masu ɗan wahala da ina daina abin da karanta ne ba na san ne mu muka fi yawa idan su mu wanda ba karanta shari'ar ba inda yake cewa eh, shi shugaban tarika tijaniya tijani kenan ya kirkira ta tarika kanta tana rubuta addinin musulunci ne shi dr tsari mai gari gaskiya masanin abu ne tun da wajen kusan ya yi ya yi doctorate digiri ne akan ibrahim yas sai da sabu shekara biyu a gidan ibrahim yas bayan kuma kafin ya je can shi kusan wani marji'i ne daga cikin maraje ɗin sufaye a Najeriya kafin ya fita yadda aka ɗauke shi an ɗauke shi da matsayin da ke babba ya yi ta da dama akan haka amma ciki akwai tofata suniya wannan tofata suniya littafi ne da aka shi saboda ɗalibai domin malamai bai malamai ne kaɗai suke iya shiga can su abu na amma ɗalibai wanda ilimin su bai karfi ba suna iya samu su dan abu na ya kafan da dama akwai Ibrahim yas din yana nan yake cewa lokacin da shi Shehu Tijani ya gama duk abun da zai zai abun nan asab subhana ma tamma jami'u ma taqaddama li Sheikh Tijani ذهب ليهدم الإسلام من أساسه في قلوب أتباعه حيث اخترع لهم شيئا وهميا شيء مهم أظن ya kirkira wani abu haka kirkira abu wahami haka khayali ba abun kwata-kwata wasan mahu bidda iratul fadliya yake ce masa da'ira ta fanala wata da'ira ce in ka dubi jawahirul ma'ani shafi juz'i na biyu shafi ina ga ishirin da ɗaya ga hoton da'iran ba da'iran zan karanta muku ba karasin ba zai iya ɗauka wannan da'iran ba kuma da'irar wani ta ce da'irar tufafiya ga wanda ba su san jawahirin ma'ani wanda kuwa sani ka je ka duba jawahirin ma'anin ka shafin shirin da ɗani wa shi ne da'iratul tufafiya wanda ke cikin nan ba cikin musulunci eh. shirin da ɗaya jisai na biyu wanda ke cikin wannan da'iran ba cikin musulunci kuma shi ne su ne waɗannan aljanna su tafi ainihin sauki kaga kenan kamar ka duba wannan na uku na goma ne ko ko na tara na goma ne ko cewar mutum zai iya fita daga cikin musulunci to shi ne shi ce wanda shi shi jana cikin wannan da'irar da sauran mabiyansa wanda ke cikin wannan da'ira ba cikin musulunci to akan wannan da'ira ce wa Hamiya shi kirkira ta ba ta tunda ba ta cikin aya ba ta cikin hadisi dama kakka nemi tijjani a cikin wata aya ko a hadisi me ma jingina ta a aya jingina ta a hadisi wannan bai ma san ɗariƙan ba in dai ka san ɗariƙan ba ka jingina ta gata ita tana cikin da'ira fadaliya ba alƙur'ani aka same ta ba ba hadisi ba ba a jingina ta ga alƙur'ani ba a jingina ta ga hadisi ishe wanda ya shiga cikin wannan lahu sa'adatu daraini li'annahu najihun ala kulli hal indai mutum na cikin wannan da'ira to ya sha duk yadda izayu in an ce maka halu matsayi ala kulli halin kila da ake kana bin kalmomin na usulu mutum ya musulunta ko bai musulunta ba namiji ne ko mace ne kahiri ko mumini kana sallah ko baya yana sallah ko baya sallah duk yadda aka yi ya sha waya ka sama ya maka rijista a wannan da'irar in an maka rijista a wannan da'irar ka sha kana ala sirat al-mustaqim aw nakaba anhu ya bi hanya ko ya bar hanya ila tariq al-mu'awwash al-wakhim wallahu la yas'aluhu amma fa'ala Allah bai tambaya sa abun da yayi amma fa'ala bal yudkhiluhu al-jannata faqat min ghairi muqami hisabin ba muqaddam hisab ba hisabi wa sadaqati uquba ba uquba walidhalika kanat ibadatu tijaniyina wannan yasa ibada ibadatu tijanawa kaf ha innama yaqumuna biha shukran lillahi faqat sun da aljanna ne sun samu iyaka su gode wa Allah ne ka yan ka ya tashi ya sallah ina gode Allah ne a abin da ya bashi la ada'u lil wajibati ba suna ne don wajibai ba الشرعية لأنهم ناجون على أي حال متنا تجانية بل لن تناكم أبو أبونا وأن دان الجنة نتيجة أكي سواء أطاع الله أم أصوه وإلى كل هذا يرمي الشيخ إبراهيم إنياس السنغالي وأن الشيخ إبراهيم إنياس السنغالي كي التجاني في كتابه السر الأخبر wannan littafi ba a buga shi ba bai zo doron duniya ba maktutu ne rubutun hannu ne tun da shi ko yanzu idan kana neman kof na tabbatar za ka ya samu sa a wurin 'ya'yan dr lahir mai gari yanzu nan in kana so in dai ka je ina ina son dai ayyar sani na eh, gidansu ya nan a kano wasu babban gidansu na bauchi haito kala ya bude bracket نن إبراهيم يسكت وهذا الورد أي التجاني هو أفضل الأوراد وأسهل الطرق الموصلة إلى الله تعالى يا في الدك وتهني صوت إن كي متنقى الله وأنفعها وأعلاها وأكلمها وأرفعها شأنا وحالا ومقاما أنا إبانا أيها الانفصر لأن منشأ هذه الطريقة دومين ونن ذلك أنفع موتني كما قال صاحبها شيمن صاحبها Tijjani barakallahu fikum ai a shekha Tijjani a da'iratul fadliya ba a neman ba Tijjani hujjan aya ba a neman shi hujjan hadisi sun wuce na su sun samu abunsu ne daga wannan da'iratul fadliya isa da ɗauko littafin da ta da shi na san kuna da shi amma gani da ido da dama ba a da shi a mai wannan bugun za ka samu wannan ta fadliya a shafi 21 alati hiya wara ad-dawa'ir ita tana bayan sauran duk hanyoyi alati hiya dawa'irul amri wan nahyi a musulunci ba shine ayi ba ko a bari shine musulunci to ba ruwan dan tijaniya da ayi ko a bari hmm, wannan na awamu ne a wani gama gari ne wal jaza'i khairan aw sharran a ce za a mutum sakayya alheri ko sharri ba ya wuce na wal i'tibarat i'tibaratu kalmomi ne na usulul fiqh marifa ma marifa an ce ma i'tibaratu abinda za ya dauke ka ka zama musulmi shine su sallah su azumi su zakka su haji ba ruwan batija ne da wata sallah ko azumi ba wannan ku ne ku yi awamu in ka gama ya shigo kun yi sallah a irin su ya shigo ne saboda jahilai kada cewa mutum baya sallah baya sallah ya zama kahiri ya zama kasa tun da irin imanin ka kenan karatun ka kenan jahili ne kai shi kenan bari sallah ka gani hmm? Allah wazi ala itibaratu kenan ko da baka da kutubu ta sunya bai yi ta suke cewa suka yare su kadai suke iya sani gaskiya yaren su da wahala wallawazi in an ce maka lawazi abubuwan da suke sai sun haɗu za a iya karɓar sallah shine su imani da sauran rukunansa wal su sune bukatun da yake nema su ne sune abinda in an yi aikin zahiri an yi wa'ancan an cika lawazimu yadda mutum zai zama wannan imani da gettuwa da sauransu fa inna hadhihi dawa'ir wannan ayyuka da aka lissafta hiya da dawa'ir umumil khalqi sauran dukkan musulmai suna cikin nan وتلك الدائرة أما وتم دائرة فهاتي جاناوة الفضلية هي دائرة اختصاص الله ويسوسك أنك بسنة دوانا سكتي واستفائه سبحانه الله يذهب يسوع أما هو بعد آية بعد حديث ويضعها لمن يشاء من خلقه وهذه الدائرة ولا دائرة جعلها الله سبحانه وتعالى عنده wannan Allah ne ke mai tijjani kaɗai da wannan annai Muhammad ma kenan ma bai ma sani ba wa ha faizu min baharil judi wal karam shi ana ba mutum ne kyauta ba wai ta yi aiki ba wanda duk shiga wannan ɗariƙa za a ba shi ne shi kyauta ake ba mutum wanda Allah ya taimake shi ne zai iya shiga wannan ɗariƙa sai a ba shi wannan abin ne wanda ya shiga cikin ɗariƙa shi ne kaɗai ke samun wannan wala ya tawakka kun ga ya fita musulunci kenan ko ina son ne ku haɗa wannan da wancan saboda domin wancan a ce mutum ya fita daga nan za ka ga abun kamar ba zai yiwu ba ya tawakkafu faiduha ala judi ala wujudi sabab ala wujudi sababin wala shar wala ya tawakkau faiduha in za a ba mutum a wannan da'ira ba a bukatan dalili ba a bukatan sharadi ba a bukatan zawaluha ne su ba kusa kalmomi ne na usulu kalmomi ne na shari'a saboda ba a hukunci sai abu uku ya haɗu sai an samu sabab sai an tabbatar da sharaɗi sai ababu mani'i za a yanke hukunci dukkan mai shari'a da zai yanke shari'a a kan kome kafin a tabbatar da shi zai haɗa boko sai sababi ya tabbata in sababi ya tabbata ana neman sharaɗi in sharuɗa sun tabbata sai a duba babu mani'i sai a zartar da hukunci amma shi ne wannan baya kansa با سببي با شرطي با بسوان ما نتان الجنة نكوي بل الأمر فيها واقع على اختصاص مشيعته فقط ولا يبالي بمن كان فيها بيدا مدى عندك يتكي بانزا بامتون وفي وفي العهود وفى بالعهود ياتك على القول كوكوا ام لا انتهج الصراط المستقيم يا بياتك ان يملكك ام سقط في المعاصي fi turuqil wakhir wala yubali fiha bai damu da wannan tariqa ba liman a ada wala alama za a ata wa aka ba musulmi ko kahiri za a iya bashi saboda ba a duba saboda ne aka ba mutum wa man waqa fi hadhihi daira min khalqillahi kamula lahu sa'ada wanda duk shiga wannan shine mai rabo fil akhirati bila shaubi alamin ba na dabtarwa wala tawri'in tarwi' وفيها كما وفيها كما قال شيخنا أوقع الله أحد أهل طريقته دين طريقنا na cikin wannan da'ira saboda kana ba su da musulunci sun fita daga karantarwa annabi muhammad shi yasa aka ce duk mutumin da ya zai zai iya fita daga cikin karantarwa annabi muhammad kashiri ne fasarat ibadatuhum mahabba wa shukra wannan magana zaka yi same shi unzur kitabu sirrul akbar hadha li shaykh ابراهيم inyasi makhtut albarkatu rabi'a littafin yana rubuta har yanzu rubutun hannu ne babu gashi ba a lokacin da yake rubutun wannan ko lokacin da yake kasar yayin da yake doctorate degree sa can amma za ka iya samun magana a cikin kitabun rima juz'i na biyu na jawahir ma'ani jawahir ma'ani na sai yana hannun kowa in ka dube shi za ka gan shekara ka dauka ka ce a ya ya faɗi maganar bai da hujja bai da ya kage ne ga jawahirul ma'ani ga shafi talatin na ko a wancan da'ira ta ta da'ira ashirin da ɗaya wannan kuma shafi talatin ne cip cip shi wannan maganar da na karanta in na so a ce na yi muku na an yi photocopy su da yawa to ni karan kai na abun bai zo ba amma ai littafin ɗan kaduna aka sai da shi kusan duk kuna da shi a gida sai dai karatu ne ya sa kuka manta shi hmm? ban ji ba an sai da su yanzu sun kila ku ka duba labarorin ku duk akwai lokacin abubakar kuma an raba wannan littafin kyau ta aka dinga bin ku gida gida ana ba muna neman kwafi mai kyau a kawo za mu buga bayan na na zo da shi na kowa sarki ne ma ya karɓa je matan nan da shi ai yanzu littafin na ban ƙara ba wani ya je fito da shi ne yi in ma za ku dame ni na daina fito da su sai ajiya guna ɗaki eh? Eh? yanzu ba wani ba abin na kuma da naku laifi da an zo min da kofi wajen ni na nawa na mutum da mun da ɗaliban shi ne mun karba a hannunsa hannu da hannu ya babba mu mun an ba mu a nan kaduna mun karba a hannunsa hannu da hannu mun ma yi kyautar da shi sun kare an kawo min daga madina haka mun gujin guda guda biyu ne biyu suka salwa ta daya wani sarki ya karba yake da ke buga da sarkin da wanda ya karban da wani ne duk na kara ganin sai tsohon kofin da nake da shi yanzu ba wanda zan ba Eh? Eh? saboda kana an gama wancan abin da aka karfatin can litin maganan ita wancan maganan da ya sako ta jawar ma tana shafi talatin daidai yake cewa karantawa kawai zan yi maimai zan yi na wancan e, ilam ta'ala الله سبحانه وتعالى أن الله ta وتعالى دائرة تسمى دائرة wa tilka da'ira مكنوزة من وراء حدوث الدائرة التي هي دوائر الأمر والنهي والجزاء خيرا أو شرا فقد هزوا كرشي tabi talatin daidai juz'i na biyu amma cikin rimahu akwai jawahirul ma'ani akwai rimahu jawahirul ma'ani rubutun aliyu da harazimin ne kuma dai da yadda aka yi da yadda aka yi tarkata kayan shi ba mu neman asalin yadda ya rubuto shi ribahu sharhi ne na umar al-futiye sharhin sharhin yana gefe to a cikin ku ne wannan jahilul ma'anin ma akwai amma ba na jahilul ma'anin ne ba wannan wanda na karanta na ku ne to yanzu mu koma ciki kowa ke duba sai zasu a gida ya ɗauko wani ne ɗinsa a gida in to kuma ta ka duba talatin da eh, tasa'in da uku in wancan ne da'iratul fadliya ishirin da ɗaya fa ba ka ce min ka je ba ka gani ba ainihin in kuma wancan da'ir eh, inda abin yake ne shafi talatin ne daidai zan sake maimaita na kuta kadu ko kudurewan annahu sau a lamarin yana wadatan wani yana halatta ga wani mahaluki al ana an hadai muhammadi fita daga karantarwa annabi muhammadu bai daidai da wancan ba wala ya jibu alaihi ittiba'u ba dole sai an bi shi ba يقول تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين نشا daya daga cikin abin da ke goge musulunci al-i'radul kulliyu an dinillah itala bijirewa ka cokar daga addinin Allah ya kenan ɗauke kai mutum ya yi biris da addinin Allah baya koyan shi kawai ya zauna ya ci gaba da shan duniyar al'adarsa idan mutum ya haka imaninsa ya goge aw amma la yasihhu islamu illa bihi ko mutum ya yi biris da abin da musuluncinsa ba zai yiwu ba sai an hada da shi ya ƙi koyon abu la ya ta'allamahu ba zai koye shi ba wala ya amalu bihi ba zai yi aiki da shi ba dole a rayuwar mutum dinga zuwa makaranta don in ba haka ba bai san inda zai tsinci kansa ba ya Allah ta'ala wa man azlamu mimman dhukkira bi ayati rabbih ba wanda ifi zalunci irin wanda aka tunatar da shi dokokin ubangijinsa sun an anha ya bijire da gare su ya yi biris da abu inna muntajmuna min almujrimina mu muna mai da martani ga mujrimai na goma sha biyu daga cikin abin da ke goge musulunci man abgaza an mimma ja a bihin rasul wanda ya kyamaci wani abu wanda annabi ya zo da shi walau amila bihi ko da yana aiki da shi amma yana ga nan bai yi masa ba ya bijirewa abu yake kinsa a ransa dai shi dai kaza bai dace ba Allah ta'ala zalika bi annahum karihu ma anzalallah saboda sun kyamaci abin da Allah ya saukar fa habata amalahu Allah ya bata ayyukansa kaga sun yi aikin kenan amma sun yi aikin ba sa su don haka Allah ya bata aiki. na sha uku fi'ilu sihiri yin sihiri duba a tsafi bokanci ‘ya'yan ramul ko rammaluna da haushe ne ce masa ramlu mai buga kasa da wanda ke duba da aljanu da wanda yake yi da wuri shigantaka ta kai har da bel yanzu ana duba wa min sarraf daga cikin sihiri sarraf rabawa wal atafu da haɗawa akwai maganin farin jini sihiri ne farin jini ba wannan ya so wannan ba juyo da hankalinsa ta kan je ta ɗebi maƙudan kuɗi ta kai masa bukaku amma me take ce masa malam sai wani malami ne yau bokayin hatta akwai usulobi to musibar rashin karatu boka zai je tunda boka na samun kuɗin banza zai gina katafaren gida ya yi ƙaton falo ya cika shi da littattafai tafsiri mai juzu'i ɗari ya kawo shi mai juzu'i hamsin ya kawo shi fatawa a kawo ta wane ne a kawo an yi boka a kano in ya tashi zai gabatar da shirinsa dama falonsa ake kai shi ainihin ga littafa a shirye me kake ganin duba ba menene yake duba da kyau ga shi sai ya tsakko sai ka ga mai kyamaran yana nuno set ɗin sai ga littafi saboda lokaci ne babu ga set ɗin wajen guda arba'in da biyar ba don dai kada mu ci lokaci ba na na kirgo su kun gani sai mai kyamara ya hasko su sai ce to juzu'i na talatin da abin a ciki ya buɗa zai karanta ke ta lokaci ba zai bar mu ba mutane da na amfani da jahilci sai ya rufe littafi kaza kaza ne kuma ƙarya ne kuma ba zai bari a ji ga a zauna da shi ba shi kenan jahilci ai mutum ma baban Allah ne yana kafa hujja da ibnu taymiya yana kafa hujja da ibnu qayyim wal jawzi yana amfani da shekul islam kaza yana amfani da kaza yana amfani da kaza mutane kuma gaffalai ya kace nuna maka littafin a zauna ai karatun da kai ba za ka yi ba sai dai bi isa kullum mutum yana tsotson ya halaka to ka dinga bin lacca kullum kake nan daga lacca zuwa wa'azi zuwa kaza ka zauna a yi karatu da kai in ka je wa'azi aka kira ka zuwa gadi to ma ɗauki littafi a bishi min gilafin gila gila wanda duk zai muku wa'azi ke to mun ji wa'azi yanzu muna so ka karantar da mu inda kai wa'azi na mu ma kai muke so mu zama kaman ka ayoyin da ka karanta da mu to zauna ka fasara mana su muna so kaɗan kaɗan mu yi saboda haka na sarraf shine juyo da hankali ko raba hankali juyar da shi ya gita ko ya zama maganin bakin jini kenan atraf shine janyo hankali wari da bihi wa dalilu qawluhu ta'ala wa ma yu'allimani min adi ainihin ba su sanar da wani ko kuma ainihin abun da min adin hatta ya kola ba su koya wani sun ce masa inna ma na fitnatu wala takfur wannan shine nan akwai littattafai da ya nuna za ku ga taurari a ƙasa guda biyu kafin ku juya wayannan taurari yana cewa unzur haula dalika za ka duba a ƙarƙashin wa'annan bayanai da aka yi guda nawa a'a sha uku mas'ala sha uku nan ka dubi littattafan nan za su ƙara ma bayani ila in ka kalli littafin ka ce rubutun saudiya ne su ma ba da ka su kai ba arkanul islam ونواقض الإسلام لأحمد بن ناصر الغني نبي شرح نواقض الإسلام آه. نواقض الإسلام شرح نواقض sharhin abin ke warware musulunci li Muhammad bin Ibrahim al-Shaibani na uku sharhu nawaqid tauhidi li Hasan bin Ali Awaji na hudu التبيان شرح نواقض الإسلام لسليمان بن ناصر العلوات wa'annan za su kara maka alaba shi daga nan kafin abin da za ka yi magana kai shi don abin da aka faɗi da abin da ake koya wa yara ne kusan duk abin da aka wannan kyanta gobe a da shi hadda to kun shirya kun yi shuru hadda so za ta kun ba haka ba karɓe littafin mutum هذه من أبرز النواقص wa'annan ne mafificin abubuwan da abu masu abbarazi mafificin masu warwarewa wa hunaka wakidun kafira. akwai abubuwa da suke warware musulunci da yawa da yawan gaske Kafira tarji'u fi jumlatiha dukka su an dunkule su suka koma ila ba'd ma zakara min dalika sashin abin da aka faɗi na daga wannan sashin wayannan ma zakara min dalika juhudul qur'an suke dai akwai ƙaryata alqur'ani aw shay'in min ko wani abu na alqur'ani aw shakku fi ijazihi ko shakka akan gagara koyon qur'ani mana qur'ani ya gagari mutane mutum ya dauka a za in zuwa da alqur'ani aw imtihanul mushaf ko wulaƙanta alqur'ani mushaf wulaƙantawa aw juz'in minhu ko juz'i da gare shi duk ina fitar da mutum musulunci sai ba banza ba za ka ga muna ta karatu muna ta karatu ba albarka yanzu zai wahala ba wai maganar islamiyoyi ba dukan yau da ke a cikin gida da za ka shiga cikin makarantar nan yanzu ka zagaya kai ka samu suna Allah na fa nan makarantar na rasa inda za a yi duk islamiyya in ka je da wuya in dai nan islamiyya ce ba ka ga gutsurin alkur'ani a ƙasa ba wannan ya sa na tunanin wai to ya za a yi in an yi tsarin ma zai zama da banza shin ƙur'anan nan ko a makaranta za a ajiye cewar an yi karatu an gama a karbe to gida fa jarraba mutum zai rubuta jarrabawa in aka kawo takardun aka ba su sai ya ɗauke tashi sauran takardun a zube su akan teburi kowa ya ɗauki tashi in an jima za a ga sun bi gangare sun bi kasan tebura sun bi wane ne iska ta shigo fu ta haura da sun ta kan wando za ka da su inda ake fitsari kuma duk wanda ya rubuta takarda zai wala gaba bismillahir rahmanir rahim a matsayinka na musulmi ko da wanne yare ko da hausa ko da fulatanci ko da turanci ko da mai daidai zai wala kai kalma goma ba kira suna Allah ba. Wala ya rubuce. kaga wannan imtihanin sunan Allah ne wulakanta sunan Allah Allah ji kan iyayen wanda Allah ya sa su kai albarka zaka iske in ya ga rubutun larabci sai da ko ce ga qur'ani sakar mukallafin da ga qur'ani a kasa na takawa ya zan yi da shi kace masa je ka kona yace ya kona in na kona zan samu lada eh ba zunubi shi ba zunubi sau nawa za ka iske za ka tadda yaro kankani ko yarinya karama Yaya mutane a cikin masallaci a ciki amma za ka ga sun ɗauko yaro ya ɗauko isfi sittin bai san me ya izfi sittin sai buɗe tsakiyar ƙur'ani sai fara karatu amma ya ta sa alun anin na ba il azim eh, in ka duba tsakiyar ƙur'ani ya buɗe kawai in za a yi karatu a buɗe ƙur'ani hatta misalin irin tilawa na karatu da ake na tajiri na yaro karamin ya zo ba zai sallah ba ya ɗauko ƙur'ani wanda manya ma ba dole ne su zako ba zai ɗauko ƙur'ani ba sa ina ake ba kawai sai buɗuwa ta ta yi ana karatu wani lokaci na karatu da mutane babu amru bin ma'rufi kowa sai dai nuna maka malam malam ga wani can ya ɗauko ƙur'ani ba sabon da yake ba mai nunawa an ku ba haka ba ruwan shi makarantu ka ga takardu nan ya gaggo ga sunayen Allah barkatai wasu a wasu a kaza wasu a kaza malam ne Allah ya saka mana da masifa saboda ɗaya eh? hmm. abin da nake da iko sauran masu ji kowa sako ya hauka san ka ki kai da Allah eh? ɗaliban ilimi kuna ji duk wanda ya ga sunan Allah bai dauke ba ya tabbatar ba ya shiga inda ya shiga kuma in an kawo takardu ba abu ne da za a zuba in wani zubar ya tafi kakkace tun da shi ya zubar ne ina ruwa na da ruwanka in shi mahaukaci ne kai mahaukaci ne shi bai zama a karatu ya je neman satifiket ne kai ko karatun kana addini ne ba certificate kadai kake nema ba ana bukatar certificate dama kana buƙatar ka je aljanna riwa ne suke nema to ya kamata sunayen Allah na mudau akwai wanda suka yi karatu suka dawo wanda suke tozartar da karatun Qur'ani mai kwada shi da kaza ce me ni ma kai na Qur'ani ne yana haddace wanda karrama Qur'ani ta kai ana cewa wanda shafa al-Qur'ani ya wuya ridda mutane da dama har mace wacce ta tambayi malam ina hujja sai wurin na shafa qur'ani haka fa ya na jasa na yana na shafa qur'ani na rita ina hujja in dai hujja kin yadda za ka muke malam magabata alhamdulillah akwai hujjoji ya wuce hujja wanda duk shafa ya in ka kanta mu kasar zai tabbata mana duk mutum da ya shafa ya juya falle da shi ya karanta a irin karatun magabata sai da irin karatun ka ka je ka ɗauko mutasar ɗin yana nan Allah ji bakar Muhammad Gumi ya shafa da ke na so a ce babu ridaddin na farko aka fashi to da dama ba duka ne ake kai karshe ba in mutum ya fara karatu in ya kai babu sahawi ya ga duk inda zai je dama ya kacin zawajin sallah to inda ya je inda zai bada fatawa a sallah shi ke na mustafa ya gama saboda haka nan tosa mutum ya ɗauki ƙwarane ya je ya fa. ya taka ƙwarane ya kwanta da shi har wani lokaci da shi ciki da shi ya mai matashin kai da shi ya ɗauku da ka duba alƙalami ko ne ya tsora akan in ji mai tare ya tsora akan littafin wani malami duka masace bar na ya bi ko da fatisanci ne sai kai kamsi na dai ba za ka albarka duk mutumin da ya ɗauko wani abu jawahir mani ne ya ɗora akan littafin ya kamar zai albarka ba ya ka gani muna albarka ga masu karatu ga sunan ga masu digiri barkatai ga sunan ba albarka sai ka hada alqur'ani ba a ma ba hada hmm? ba da kai da karan angon ba ku da bambanci karan angon ma fi albarka kana da shi qur'ani amma ba albarka zai ka je ka duba inda mutanen da waɗanda suke karrama alqur'ani suke mutunta alqur'ani ba su da tajawidi kamar naku ba su da makarijin hurufi kamar naku amma wanda ya haɗa alkurani in ya dawo in kai hannu da shi hajjin da da yake da ina dawowa daga inda da dawo za ga tsoho sai na ta rashe na baka yata ka zo ka nemi yata ka zo ka ganta an tayi maka kana gudu ana ce maka ga yata yanzu kuma don in ka kanta alkurani ka zo ka ce na haddace kurani to me za ta ci da ma jami'a ka zama ai da yafi hmm? da ka haɗa kurani ko da ce kana da ka ci waye waye sai in ka zo ka ce ina neman aure to me ka karanta ce waye ce na ya ta yi kyau na ci math na ci english saboda kana a yanzu za ya ɗauka na nda za ya ɗauka na a jami'a ya ɗauka na a kaza ba na shakka abin na rubuta za a iya baka ya amma ka ce ka haɗa kurani ba zai baka ya hmm? ana magana Allah alƙawarin Allah ne ya yi ba za yi albarka ba wanda ya haɗa ƙura'ani da wannan bai da ƙura'ani ba zai taɓa albarka ba kuma albarka ba ta sauka ma a irin wannan karatun sai dai masifa ta sauka wa'annan makarantu da aka yi maimakon badalan albarka ta sauka sai dai tsiya ta sauka hmm? Eh. zai ba da zai ba da an ce za a bin zai dan ba tunda ai ana son sa iya karatu da rubutu ko karatu da rubutun yana da fa'ida ka ga yaron kana bin qur'ani tiyin tiyin akwai fa'ida dole sai sai a tsare yanzu mun zama uku da kai ko da ban san aikin ka ba to a matsayin uba dole dai kai uba ne wani ba ya tsara magana yawwa ba da shawara za a malaman kansu wannan shawara ne akan malami shi ma yana ciki wajen ainihin sallah kaga hisa muhimmancin a ce maka zuwa tsunguma ko kun tashi da abin nan a haɗu a yi sallah da la'aza ko an tashi da yamma a haɗu duka a yi sallah da lokacin sallah a faɗakar kuma malaman nan suna da usulubi duk wanda ya ga sunan Allah bai ɗauke ba ina da zunubi iri kaza wuta zai je waye zai je kuma da gaske ne wutan zashi wanda duk ya ɗauke yana da lada wanda ya kare alkurani yana da lada wannan gaskiya ne haka wajen assembly in an tashi za a yi tsabur wannan dogon tsabur an dawo daga makaranta yanzu za a yi karatu gadan gadan to ko kada mutali muna dawo masa da fushin Allah dukka kowanne mu shiga cikin makarantar nan ciki da bai a kara inda sunan Allah ke domin in akwai sunan Allah muka shiga a ƙasa muka ci gaba da karatu Allah zai dinga tsine mana mala'iku za su dinga tsine mana kuma gaskiya ne karatu ba zai albarka ba to dukkan makarantu a dauki irin wannan usulobin to ina fata za a rage abubuwa da yawa kila an yi sa'a amma da kyakkyawan niyya wani abin ya zama labari amma yanzu kam abun kam abun na da muni iyakacin muni ko a duhun nan yanzu da za ka zagaya wurin nan ka ci gaba da dubawa a ce duk wanda ya samo sunan Allah a kasa za a ba shi miliyan ɗaya ina jin kai dubu ɗaya nan eh in ban da ba don da kunya ba mutum ya da kowa ashe da ta kasan da shi wallahi ba don ainihin da kunya ba kowa na iya ji a samu na dubu ɗaya da na ya sabke ko da yana da miliyan ɗaya kuwa eh to amma abin da za mu samu aka ɗauke wani su an yafi miliyan ɗaya

aka shiga aka yanka da wani ƙorani a cikin wani a ana ɗauki wannan ƙorani direbobin suka kashe tun daga nan motar saurayi suka yanka da haka yanzu sun sun kai duk inda suka ga motar matsala wa ko wani wanda ya sayar da ko wani littafi to kun ji wannan ilimi da wake yi wake an ce wanda ya ilimin wannan abun masallacin ne shi ya shiga motar sai da suka kwana shi a zaria sai da aka ɗauki alƙur'ani da sanar suka samu isa to ku duba dannewa aka a aikata an samu an yi lodi kur'ani a ƙasa mota ta dinga samun matsala sai da takon biyu lokacin da aka hau aka sauke aka ɗauko ƙuranin abin ya koma sama aka waye gari mota ta wurare yanzu ya kasance direbobi masu bin wannan hanyar musulmai ko da sun samu matsala su ce haka hada wake wannan mu'jizan qur'ani kenan har yanzu dama ina bayyana haka don haka jama'a babu shakka dole ne mu daga cikin abin da ke ja mana matsaloli akwai wulakanta alqur'ani ka duba wani lokaci ba ka duba nan mata din su akwai lokacin da wancan kabar da muka yi takalma suke sawa ciki idan mace ta ɗauko takalminta ya taga ba inda za ta ajiye takalminta wai za cikin kabar ɗin inda ke ajiye kur'ani. akwai wanda ya ce ce wai a nan wai kan nan nan kan ga wani zai zuwa sakalman sa saboda tsaba sa gidan shi wannan kama ce masa ka dora takalmi sai nake tona ce ka je ka yata maka a ga yadda za a yi ma littafi wannan littafi mai suna littafi ko saddin sahihul bukari ne ka zo da shi ba ka sa cikin kabar din na sahihul bukari ba ka ɗauko sahihul bukari sabo gau ba komai tare da shi kace za ka fashe wannan kabaɗin da suka tara ƙur'ani ba afkar ba su bari ka kowanne mu yanzu ya koma gida ga inda ƙur'anin sai yake ya koma gida ga inda ƙur'anin sai bura eh to gaskiya ne da karrama kaman wata takarda ya ɗauko gaskiya kam akwai nau'in kan wannan wulakantawa tabbas dole Allah ya sauka mana da wasu abubuwa muna sama abubuwa suna tsaya mana da gangan muna ce ba mu san dalili ba wannan na kai shi ummin haka ike wallahi an sha gaya mini na sha samun faɗa faɗalibai in za a yi karatun ƙur'ani za su zo rididdi su zo su ɗauki ƙur'ani a masallaci in an yi karatun an gama a wannan makaranta ni ke zuwa kwaso ƙur'ani ni dai ba ɗalibi ne a makarantar nan ba ba malami ne a makarantar nan ba amma ni zan je in ɗauko ƙur'ana in yi je kawai an yi karatun ƙur'ani an gama ya zuwa so ana gobe da za ka ce musu kasu ɗaukar ƙur'ani za ka je suna gaya maka magana kiri-kiri ta wanda za ka je suna gaya maka magana yayan ku ne mun rasa yadda za a yi kuma idan ku din nan ba ku sa ba ku taimaka ba ba ku san abin nan ba dole mu haɗu da mazan nan da matan nan da menene din nan dole mu haɗu ko ma samu Allah ya mana da wani albarka amma gaskiya kam ya sha gama za ka iske mutum ya tashi ɗaukar ƙur'ani kuma in mutum zai tafi wai ƙur'ani ne zai masa gadin na zai fita masallaci ya ɗauko hula sai ya ɗauko ƙur'ani ya aje sannan ya tafi wani zai taho bai gani ko yaya shi bai ɗauka ba sai dai ka ji kayan bal da ƙur'ani kayan bal kayan ɓalla da ƙur'ani wuta dai duk inda zai zama in dai zai kone ya kona shi. sai a ba daidai ba ne babu ne shi usmanu dan hassan ya kone sai dan an hada aka an bunne wani kuma ya yi aka a ba, to sannan duk ga da usman dan hassan ya yi ay alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa ar-rashidin aw shakk fi ijazihi ko aw tahanir masa aw juz'in minhu aw halilu shay'in ko halartar da wani abu mujma'un ala tahrimi wanda an hadu kan haramcin sa kan zina wa shurbil khamr aw tan fi din ko suka addini aw sabbihi ko zagin addinin kautar ke salati ko bada sallah wanda iba sallah ya rita ba a hudda da shirin hudda musulunci inda bai sallah na'udhu billahi min ad-dalali wallahu a'lam ni gaskiya ba nan na so ba amma dai dole a taba maku rabu eh idan yana da mahaɗinsa falila in ku bai da mahaɗinsa ko na su yi alheri tun da ya zan falle falle ba da mai amfani da shi babu yan uwan sai suka taruwa ka sai a kona su kawai نعم a murmushe ta mana in kana ga hankona cikin roto kan akwai alamar in ka murmushe shi zai baje takarda kun kamar ta sake ta yi ba zai baje ba تتوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا